Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar biyar ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. a cikin kwanaki masu zuwa ne aka shirya wasu fitattun shugabannin kasashen turai biyu za su je manyan biranen kasashen rasha da ukraine don tattaunawa tare da takwarorinsu game da matakan diplomasiya don sassauta tashin hankali da ke tattare da yiwuwar mamayar moscow a ukraine adadin waɗanda suka mutu a amurka daga cutar covid-19 ya haura dubu ɗari tara jiya juma'a kwararru a majalisar ɗinkin duniya sun ce kungiyoyin 'yan tawayen yankin dafur da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukan a kasar libya to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan najeriya sun bukaci gwamnatin tarayya ta hanzarta bayyana waɗanda ke da hannu wajen tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasar. tun tani suke wannan manganin kuma mu kuma muna ta ce musu zato da sunayen su bayyana kuma me yasa ba a kama mutanen ba me yasa kuma ba a yi musu hukunci ba tunda suna kashe ɗaruruwan ko kuma dubunnan rayukan jama'a waɗannan mutanen sun kashe su in gaskiya ne gwamnati ta fito da su. Shugaban kungiyar sislak mai yaƙi da cin hanci da rashawa Awal Musa Rafsanjani kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta tura jiragen yaƙi domin fatattakar 'yan ta'adda a maboyarsu don kawo ƙarshen 'yan fashi da masu garkuwa da mutane. Duba da yadda harkar tsaro ke ci gaba da zafafa a ƙasar. sannan kuma za ku je da wasu 'yan jihar borno suka bayyana jin daɗin su game da sake buɗe hanyar garin kwa zuwa gambaru wadda ta je har cikin ƙasar kamaru kamar yadda muka saba a kowace rana asabar yau ma muna nan tafi da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A cikin kwanaki masu zuwa ne aka shirya wasu fitattun shugabannin kasashen turai biyu za su je manyan biranen kasashen Rasha da Ukraine don tattaunawa tare da takwarorinsu game da matakan diflomasiya don sassauta tashin hankali da ke tattare da yiwuwar mamayar Moscow a Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai isa Moscow a ranar Litinin mai zuwa. da Cape a ranar Talata a mako mai zuwa kuma shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz aka shirya zai kai ziyara Cape a ranar sha hudu ga watan Fabrairu da Moscow a ranar sha biyar ga watan Fabrairu a cewar wani rahoton jaridar New York Times yayin da dakarun Rasha ba su shirya don kaddamar da mamaye Ukraine gaba ɗaya ba wasu bangarorin na sojanta ya nuna suna mataki na ƙarshe na shirin ko ta kwana na matakin soja idan fada kremlin ta ba da umarni jaridar times ta ce moscow ta sake tura karin wasu sojoji dubu goma zuwa yankin kari akan sojoji dubu ɗari da ta tura zuwa yankin adadin waɗanda suka mutu a amurka daga cutar covid-19 ya haura dubu ɗari tara jiya juma'a shugaba joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alkaliman wani lamari ne mai ban tausayi Biden ya ce waɗanda abin ya shafa da muke so uwa da uba da kakanni da 'ya'ya da 'yan uwa maza da mata da makwabta da abokai. Ya bukaci Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin yanzu muna da kayan aiki da yawa fiye da kowane lokaci don ceton rayuka da yakar wannan kwayar cutar da allurar rigakafi da suka rage kayan aikinmu mafi mahimmanci. Shirin yin allurar rigakafi dole na ƙasar Austria ya fara aiki yau Asabar ga duk wanda ya kai shekara sha takwas da haihuwa ko sama da haka mutanen da ba su yi allurar rigakafin ba za su fuskanci tara mai yawa cibiyar kula da bayanan corona coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta ba da rahoto da sanyin safiyar yau asabar cewa ta samu sama da miliyan 391 da suka kamu da cutar ta covid-19 a duniya da kusan mutuwar mutane miliyan shida cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan goma Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan tawayen yankin fur da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da gwamnatin Sudan a shekarar 2020 suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar Libya tare da cin gajiyar damar damarmaki da yakin basasa ya haddasa da kuma rashin ikon gwamnati a ƙasar mai arzikin mai da ke arewacin Afirka. a cikin wani rahoto da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya raba jiya juma'a kwararru da ke saka ido kan takunkumin da aka kaka bawa sudan sakamakon rikicin yankin da furu na shekara ta dubu biyu da uku sun ce majiyoyi da dama na kungiyoyin 'yan tawaye sun bayyana cewa ba su da niyyar fujewa gaba ɗaya daga kasar libya saboda suna samun mafi yawan kuɗaɗen da suke samu da kayayyaki daga ayyukan da suke yi a can. To madalla kafin ku ci karshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan sanarwar da gwamnatin Najeriya ta fitar mai cewa ta gano wasu kamfanoni 123 da mutane 96 da kuma 'yan kasuwar canjin kuɗi 33 waɗanda ke da hannu wajen tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasar. 'Yan Najeriya sun buƙaci a gaggauta bayyana waɗanda suka aikata waɗannan laifuffuka don duniya ta san su. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton. The analysis by the Nigerian Financial Intelligence Unit, NFIU, ministan yada labaru da al'adu na najeriya alhaji lahi muhammad kenan sa'ilin da yake bayani kan binciken da hukumar ligan asiri na kudade a najeriya nfiu ta yi a shekarar 2021 na gano mutane 96 masu baiwa 'yan ta'adda kuɗi musamman ma mayakan boko haram da kungiyar iswap tare da bankaɗo mutane 424 da ke aiki tare da masu ɗaukar nauyin kamfanoni 123 da kuma 'yan kasuwan canji 33 baya ga 'yan bindigan daji da kuma masu garkuwa da jama'a su bakwai da suke da hannu cikin wannan aika-aika. To sai dai a cewar shugaban kungiyar Sislak da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa da ma demokradiyya a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani tun ba yau ba gwamnatin kasar ke irin wannan ikirari. Tun tuni suke wannan manganin kuma mu kuma muna ce musu su fito da sunayen su bayyana kuma me yasa ba a kama mutanen ba me yasa kuma ba a yi musu hukunci ba tunda suna kashe ɗaruruwan ko kuma dubunnan rayukan jama'a waɗannan mutanen sun kashe su in gaske. gaskiya ne gwamnati ta fito da su sa'annan mun san cewa kasar dolar larabawa ta dubai ta kama wasu 'yan najeriya da laifin taimakawa 'yan boko haram da sauran 'yan ta'adda a najeriya ta mika sunayen har yanzu ba a yi wani abu a kai ba saboda haka yanzu da zaɓe ya to shine ake so a ce za a kawo sunaye mai ma wasu ake so a liƙa wa shari amma in haka ne mai yasa tun shekara ɗaya biyu da ke cewa ta kana da sunayen ta kasa kawo sunayen a bayyana a yi musu hukunci a bangare guda ɗaya daga cikin 'yan uwan 'yan kasuwanci. canji da gwamnatin kasar ta tsare watanni goma sha ɗaya da suka gabata isa adamu isa gwani ya yi kira ga gwamnati da ta yi adalci cikin binciken da take yi don kaucewa ɗora laifi ga wanda bai ji ba bai kuma gani ba abin da muke kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da dukkan wasu hukumomi da suke da haƙi kan 'yan ƙasa a duba allah a cikin wannan al'amari domin a sassauta wa wa'annan bayan allah kuma ba ma goyon bayan wanda yake yana da laifi mu ce wai a sake shi idan hukuma ta ga mutum yana da laifi da iko ta idan an duba kuma wanda ba shi da laifi muna neman alfarma a sassauta waɗannan bayan Allah fatan da muke yi dai wanda ba su laifi a taimaka a ba da su su dawo gaban iyalansu yan uwansu masani kan sha'anin tsaro Kabiru Adamu shi ma ya kare da cewa yaki da ta'addanci amfani da hanyoyi na hana wayannan kungiyoyin samun kuɗaɗe abu ne mai muhimmanci kuma muna ba ma shi wannan ofishi na mai ba mu shugaban kasa shawara kan harkar tsaro ya tuntuɓi wannan rubutu na gyaba ya ga abubuwan da suka ambata ya kuma ɗau mataki a kai haka kuma akwai tsari tsari wadda na ECOWAS da kuma tsari na AU sannan da tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya akan yaƙi da ta'addanci wanda ah, da buƙatar a shigar da wayannan tsare-tsare tsare a cikin shi wannan ah, National Counter-Terrorism Strategy din don a tabbatar da cewa an hana yadda wayannan kungiyoyin suke samun kuɗaɗe hana samun kuɗaɗe hanya ne tilo na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasa. Fiye da shekaru goma kenan a Najeriya ake yaƙi da masu kai hare-hare musamman ma a yankin arewa maso gabashin ƙasar da na baya bayan nan 'yan ta'addan daji da ke garkuwa da jama'a don karban kuɗin fansa yanzu dai abin jira a gani shine bayyana sunan masu wannan laifi da gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda gwamnatin ƙasar ta bayyana shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Kasar Philippines ta dakatar da wata doka da ta gamu da mummunar suka na hana mutane da basu yi allurar rigakafi ba daga shiga jirgin kasa na cikin gari a Manila babban birnin kasar yayin da aka samu raguwar hauhawar waɗanda suka kamu da COVID-19 da nauyin Omicron mai saurin yaduwa ya haddasa. Yawan masu kamuwa da cutar a Philippines ya yi tashin goron zabi daga 400 a watan Disambar bara zuwa sama da tara a cikin kwanaki kaɗan. adadin waɗanda ke kamuwa na waɗanda aka gwada su sun haura sama da kashi 47 cikin ɗari yayin da ƙarfin gwajin ƙasar ya kasance ya yi ƙasa. asibitoci sun cika makil bayan wani ɗan takaitaccen hutu amma ma'aikatar lafiya ta ce kashi 85 cikin ɗari na waɗanda aka kwantar a sashen kula da marasa lafiya na musamman ba a yi musu allurar rigakafin ba ma'aikatan lafiya sun gaji kuma da yawa na waɗanda aka gwada su sun kamu da kwayar cutar dole ne su koma bakin aiki cikin sauri bayan sun warke duk da samun waɗanda suka kamu da ya kafa tarihi gwamnati bata kafa dokar hana fita ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence jiya juma ya yi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban amurka donald trump na cewa ya kamata a ce shi pence ɗin ya soke sakamakon zaben ashirin. yana mai cewa abin da tsohon shugaban ya faɗa ba daidai ba ne a wani jawabinsa ga ƙungiyar federalist society mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali pence ya taɓo yunkurin da trump ya yi ta yi a wannan makon na yada ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi pence ya ɗau matakin ganin cewa joe biden bai hau gadon mulki ba abin da shugaba trump ya faɗa ba daidai ba ne ji pence ya ƙara da cewa ban da hurumin soke zaben ko da yake ko a can baya ma Pence ya kare matakin da ya ɗauka a ranar shida ga watan Janairun bara, har ma ya ce ta yi shi da Trump ba za su kara yin tozali ba, saboda abin da ya faru a ranar. Kalaman nasa na jiya Juma'a ɗin shine karan farko da ya yi matukar yin hannun riga da Trump zuwa yanzu. Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da ta'azzara musamman a shiya arewacin kasar. Majalisar Dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta tura jiragen yaƙi domin fatattakar 'yan ta'adda a maɓoyarsu don kawo ƙarshen 'yan fashi da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Amma wannan kira bai samu karɓuwa ba ga ƙwararru a harkokin tsaro da wasu 'yan ƙasar inda suka yi suka da kakkausan murya suna cewa 'yan majalisa ba su yi aikin da aka zaɓe su su yi ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan kira yana cikin wasu abubuwa da aka cima matsaya a kansu bayan doguwar muhawara da aka yi akan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Majalisar dattawa ta ce sojoji su rika yin hoɓɓasa suna kai hari kan 'yan bindiga maimakon su jira sai an kai masa hari sannan su nemi fansa. 'Yan bindiga sun faɗaɗa ayyukansu a yankin jihohin arewa maso yammaci da suka haɗa da Kaduna da Sokoto da Katsina da Kebbi da Zamfara da kuma Neja da ke yankin arewa maso tsakiya inda suke ci gaba da kashe mutane da yawa da kuma tarwatsa ƙauyuka masu yawa. Dr. Yahuza Getso ƙwararre ne a fannin tsaro wannan zance na 'yan majalisa ai na ɗauke shi a matsayin shafa labari shuni kuma me ake yi shekara shida da wata goma da ya wuce da suke mulki ba su yi wani abu mataki a kai ba sai da suka fara shirye-shiryen shiga zaɓe na shekara ta uku sannan za su fara tuba da wani abu na yaudara da kuma tsegumi irin wanda suka saba da tsawon wannan lokaci da suka daɗe suna ɗumama kujerunsu wannan abin wurgi ne kuma fata muke idan da gaske ake yi shi ɗan najeriya abin da yake so ya gani a ƙasa kuma ni na sha faɗa cewar masu aikata laifukan nan ai ba a ɓoye suke ba a fili suke me yasa ba za a iya zuwa inda suke don a yi abin da ya kamata ba a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu masanin harkar tsaro a cibiyar beacon security dr kabiru adamu ya ce kira da majalisar dattawa ta yi kira ce mai muhimmanci amma akwai matakai da ya kamata a ɗauka akan shugabannin kwamitoci da ke majalisun kasar baki ɗaya kira kawai da majalisa za ta yi duk da yake kira ne mai kyau kuma tuni ne ga su wannan bangarori na zartarwa wanda suke karkashin tsaro mu tuna cewa dukkan wayannan bangarori guda 27 wayanda suke da nasaba da tsaro a bangaren zartarwa suke to kin ga idan muka koma ga matashi yadda na yi abubuwa uku ne majalisa ya kamata a ce tana yi na farko ta diba dokar da ya kafa wayannan bangarori na tsaro guda 27 dokokin nan sun dace da yanayin da ƙasa ke ciki sun kuma dace da bukatar da kasa take da shi na dimokarasiya sannan abu na biyu sa ido wa'annan bangarorin kusan za a ce suna abubuwan su ne ba tare da sa ido ba na majalisa duk da yake ba shakka akai akai bangaren majalisa sukan gayyato wa'annan shugabanni na wa'annan bangarori to amma irin tambayoyi da sa ido da muke gani a wayansu kasashe wanda demokrasiya su ya ci gaba misali kasar Amurka da kasar Birtaniya ba ma gani ana yi a nigeria asali ma fahimtar da ake da shi shine shugabannin kwamiti kwamiti wanda ke majalisa ba su da kwarewa da kuma kuma karfin zikiyar sa ido akan wayannan bangaren nurin na tsaro yadda za su yi musu bibiya da tambayoyi wanda zai sa su kan hanya ko da sun kauce ma hanya. Shi kuwa tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijjani ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. wannan maganar tsaro ba magana ce da za a dauke ta da wasa ba kuma mutanen kasa lalle tilas ya zama hakki akan waɗanda suke shugabantar ƙasan su yi mutane bayani akan zancen harkar tsaron nan babu magana da ake ji illa a ce soja sun je sun yi barin wuta a sojojin sama sun je sun jefa bom an yi yau an yi gobe an yi jiya an yi gata muna nan dai a matsayi ɗaya har yanzu zancen tsaron nan yana cikin takura saboda haka gwamnonin su ba da jawabai shugaban ƙasa ya ba da jawabi jama'ar ƙasa su san menene ake ciki tartibi a gaba da wannan harkar tsaron rayukan mutane yana cikin tashin hankali. Duk da yawan kiraye-kiraye da majalisar ƙasa ke yi da kuma ƙoƙari da jami'an tsaro ke cewa suna yi, gwamnatin jihar Kaduna ta ce an kashe mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da biyu kuma sun sace mutum dubu uku da ɗari uku da arba'in da takwas a shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, inda wasu 'yan jihar suka yaba da sake buɗe hanyar garin Dekwa zuwa Gambaru da ke iyaka da garin Protocol na ƙasar Kamaru da gwamnatin jihar ta yi a jiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan hanya dai mai tsawon sama da kilomita 160 na da mabiya da dama musamman ma 'yan kasuwa wanda ka kai ka komo da garin Portugal na kasan Kamaru har ma dangana da kasan Afirka ta tsakiya. Na kuma tuntubi wasu mabiya hanyar koya suke ji dangane da sake buɗe wannan hanya a yanzu haka. gode a gwamna kuma Allah ya kara mishi ardawarata kuma yadda muke aka buɗe mana hanya na insha Allah tattalin arzikin mu zai karu kuma kowa da kowa insha Allah za su yi bisa dari za mu ga mutane mu za mu bi dokoki dacin mu muna bin dokoki amma za mu sake ninka bin dokoki. Sunana Hassan Sale ra'ayina yana murna game da aka buɗe mana hanya da aka bar wannan shekara ya fi kusan shekara goma wani ba ma jin hanya da interview abaron na ga gamboron kala da kulba mu dai hanyar da ana buɗewa alhamdulillah mun gode tiri da muna so a bude wannan hanyar yau ne lokacin insha Allah ya kawo mu dai insha Allah irin da da irin da da sojojin mu muna kokori dai har yanzu za mu kara kokorin da kuma wajen da wajen mu insha Allah za mu rike shi irin da kuma da mu rike ya fi haka kuma za mu rike shi insha Allah Allah ya ba mu nasara gwamnan dai ya raba motocin sitiri ga jami'an tsaro hada ga jami'an soja da da 'yan sanda da kuma matasan sa kai wato na civilian JTF har guda goma sha hudu da ya ce ya kamata a zinga zirga-zirga wajen tabbatar da tsaro a wannan hanya bayan kaddamar da wannan hanyar da za ga motoci sun fara zirga-zirga a kan hanyar haruna rauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna dauda biyu Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Bayan tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar Valve mai fafutukan kiyaye hatsarra a birnin Accra. akan alkaluma na waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Ghana. A yau shirin a dawo lafiya zai duba yadda hatsarin ababen hawa yake a cikin wannan sabuwar shekara. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka inda ya fara da bayyana wasu alkaluma da mahukunta suka bayar akan mutanen da suka mutu daga watan Nuwamban bara zuwa Janairu wannan shekara. ga kuma rahoton nashi. Binciken baya-bayan nan da masana bisa harkar safa a kasar suka yi na nuni da cewar mutane akalla ɗari hudu da saba'in ne suka kun babu sakamakon masifar haɗurra na mota. Yayin ganawar ta da manema labaru shugaban hukumar NRSA a jihar Ashanti. Biyo bayan ta jaddada rasa rayuka da ake yi sakamakon haɗurra daban-daban ta ce. Kamata ya yi da al'umman kasar su haɗa karfi da karfe domin tunkarar wannan matsalan domin tare da shawo kanta wasu al'umma dai na cikin damuwa matuka ganin yadda matsalan hatsura na mota ke ci gaba da ta'azzara a kasar muhammad lamin hadarin da ya faru kwanan bayan nan yaran da suka taso daga nan garin yara suka zo suka yi aiki suka yi dako suka samu amfani za su koma su je su ga tsofaffin nasu sun tashi kan anya kuma motan da suka shiga ba su ne kusan mutane kusan talatin da wani abu suka mutu bayan wannan kuma nan satin nan da ya shige nan kuma an sake samun wani hadari kuma kan anyan kuma zuwa jihar arewa shi yasa muna kira gwamnatin kasan gana ghana ainihin shugaban da kanshi da ainihin ministan don allah su kula saboda haki ne a kansu yusuf alayan gwame don asiri na faruwa daban daban daban ba mu understand so da ya kamata gwamnati ya bar hankalin shi mai zo kanmu don abin da sa yau gare ta ma da lorin hukuma wuya gomi ya su madirita madirita ya ki tsayawa shi sa ya tires madirita garin tiris ya zo gare ta da passengers an ji ciwo kaga azanta na faruwa ba ha lori ina zuwa bai duba ba mu sani kan direbobin ne kan masu su shigan ne shi Allah saboda Allah muna son gwamnati ya bar hankalin shi ya zo kan wannan hatsari. Sunana su asarin da Allah kiyaye mu duka dai baki daya. Abin nan dai gaskiya ba sauki ba ne. Gwamnati ya duba in drivers nan ne ga yi ma magana, a musu magana yadda da yi komi mu samu komi saukin komi. Daga hanyar ta ci ba so, lore ya bata. shaka ajiye irin abin gansu da suke ajiyewa baki hanya kamar lore ya bata ajiye kamar lore ya bata wani na zuwa baya ya san kamar lore ya bata nan dare ya yi leta ne bai sa driver nan bai sani ba bas lore ya yanke ne side nan duka mutane wurin duka sun mutu na dai tuntubi wasu direbobi kasancewa akasarin lokuta su ne waɗanda ake dorawa alhakin hatsari bisa kansu a inda wasu ke ganin gurbatattun hanyoyi ne ya kamata a magance kazalika wasu sun amince cewar kazamin ƙaramin gudu ke janyo hakan amma da dalili. Dalilin shine 'yan sanda na yawan tsare su a hanya kuma hakan na jinkirta tafiyarsu hakan ke sanya su kazamin gudu kuma ya haifar da hatsari. sunana abubakar sadiq eh ni driver ne oh gaskiya police nan ne gaskiya suna dame mu kai hanya to shi ka asa kaya kaya na an kaya kayan na cikin gari amma an ka ke in ka bashi wani abu sai shi ya kan kamar abinda ka bashi na yayi kankane so ya kawo wani process yana wani tambaya tambaya tambaya ka gane so haka nan kuma yana min tare zuciya mu oh hanyar nan da gaskiya mu drobobi nan ne tafiya mu nan da shere waran na gudu su ba su gudu eh so tuki nan da gaskiya kuma hanyar kuma gaskiya akwai wani wani wuri ya tuttune da mun samu gwamnati ya jara muna hanyar da muna so da ya kuma duba muna batun police nan tunana ta ko muna tafiya da shi daga tudu ma ga ma yan MTT don yanda suke kawo munan nan in zaka so kana new the term an ya zo 12 o'clock 1 o'clock suna kan hanya kuma muna diba mu ma abin da zamu yi mu kai jira ga ga matan mu da yaran mu su samu su ci amma in ba haka ba su suna sai nan ka zo ka ce haka sai su ce a'a kawo ka haka kamin zaka ce jira babu komai suna karban ku cin hanci ko kuna karban mu hanya da yawa ma kudi ka fahimta ko in dai aka ganna aka ce ka ko ce ya eh, tafi amma ba haka ba ana cajin mu mu biya haka sannan mu wuce shi yasa muke gudu da sauri a bit tamun su mu wuce kamun garin waye ma mun bit haƙƙin su ba su sun fito ba ta fahimta ko abin da yasa kawo muna wannan matsala kenan saboda MTTU su cike kawo muna matsala kan hanya ko suna damun mu na tuntubi Abbas Imoro mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwar direbobi a Ghana a inda na yi masa tambaya ko shin me ke janyo hatsari a wannan yanayi na kullun kwanan duniya sai dai ko ya ce matsalan na da nasaba da gurbatattun hanyoyi ne. Eh, because one example daga Sawam zuwa hanyar sai inda an raba hanyar biyu hardly ka gan an samu accident kai wannan hanyar da shi mun yi imani in major highways na yi haka ya yakin ne duka. ministan hanyoyin kasar honorable amwako ata a jawabinsa na baya-bayan nan ya ce e gwamnati ta gina hanyoyin tituna amma sai in al'umman Ghana sun amince ta inganta dokar harajin waya ta e Harajin wayan ta e kuwa na ci gaba da fuskantar kyamar galibin al'umma a kasar Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam. A nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi wakilin nama a Kumasi Hamza Adam da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita wani sautin shirin. Baba Yakubu Makeri nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya. gaida baba Yakubu makeri. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salar VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a halin rashin tsaron da al'umman Najeriya suke ciki da na matsin tattalin arziki. Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsa ba. Sako daga Ali Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta. Daga nan kuma sai wasiƙar Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa. Muna tur da Allah wadai da kaddamar da shirin takaita haihuwa a Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Muna kira da babban murya da ya janye wannan kuduri don ba mai karbuwa ba ne ga mu Najeriya. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa a nasa ra'ayin cewa ya yi. To tsohon gwamnan jihar Jigawa Sula Lamido ba gidan gidan ba dai taimai wajen kin goyon bayan mulkin karba-karba a Najeriya. Shi ma Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Masu cewa tsarin karɓa-karɓa na shugabancin Najeriya tsakanin kudu da arewa shine zai kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. A gaskiya wannan gurguwar fahimta ce abinda Najeriya ke bukata shine shugaba mai mulkin gaskiya da adalci. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Shin yanzu haka za mu ci gaba da tafiya a Najeriya kullum labarin da ke fitowa daga yankinmu na arewa mara daɗi ne? Allah ya kyauta, amma kam gaskiya abin akwai damuwa sosai matukar dai haka tafiyar za ta ci gaba da tafiya. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam sashen Hausa na muryar Amurka. Magana gaskiya ni Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe ina tausayawa al'ummar jihohin Kaduna da Zamfara da Sokoto da Katsina da Nijar sakamakon mayar da rayukansu tamkar na kiyashi da 'yan ta'adda suka yi. Saboda kullum sai ka ji an kai wani mummunan hari da ya tayar da hankali. Don haka nake kira ga gwamnatoci su da jami'an tsaro da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen taka waɗannan 'yan ta'addar barki. ganin yadda lamarin nasa a kullum sai ƙara faɗaɗa yake yi. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad baban lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.